Ƙungiyoyin ba da agaji suna bikin ranar yau, sai dai wannan ranar ta zo ne a yayin da ƙungiyar Acted take fuskantar wani yanayi a Nijar. Biyo bayan abin da ya afku a kure da kuka sani. Shin ana iya cewa ƙungiyoyin ba da agaji ciki har da ƙungiyar Acted suna fuskantar barazana? Abin mamaki ne a baya masu aikin kai kamar mutane ne da ba su taɓuwa yawancin likitoci ne da ke zuwa wuraren da kowa bai zuwa da al'umma ke kare kanta. A yau an san waɗanda ake kashewa ana kashe ƙarar bangaren masu aikin jinƙai cikin tafiyar da aikin su kuma wannan babbar matsala ce ta 'yancin ƙasa da ƙasa da kariya ta ƙasa da ƙasa mai tsananin wuya wajen aiwatarwa. Ƙungiyar Acted za ta tsaida ayyukanta a Nijar biyo bayan abin da ya faru ko kuma za ku ci gaba da ayyukanku. Tabbata ba ma tsaya ba nan ƙasar Nijar ko ma ƙasashen waje ga wannan tashin hankalin. A nan muna da ƙasa da ma'aikata ɗari biyu na ƙasa da ma na ƙasa da ƙasa amma 'yan ƙasar Nijar ne suka fi yawa kuma muna cikin wani lokacin da al'amarin ke janyewa baya da zai ba mu damar kulawa da iyalan wa'anda abin ya shafa wa'anda ke cikin wata rayuwa muna tare da su kulliyomin ma'aikatanmu suna shirye shirye domin zuwa wuraren nan. Yaya kuke tunanin sake koma ayyukan naku alhali ƙasar Faransa ta ayyana Nijar a matsayin jallayi? Ga Acted kuma ina ji ga sauran dukkan ƙungiyoyin agaji da aka sani sosai. Babu wani Abuja kasar Nijar ba ja ba ce kasashen Sahel ba jajaye ba ne. Zance ne bai kama da ainihin gaskiyar abubuwan yau da kullum na al'ummar duk da wasu wurare a kasar Nijar al'ummar suna cikin wani tashin hankali. Mu muna nan muna ci ci gaba da taimakawa al'ummar kasar Nijar ko da akwai wasu wurare da muke aiki da ba daɗi wanda sai ka ɗauki ƙwararrun matakai kuma ba mu da niyyar barin wuraren nan. De sortir de ces zones To ko a yau me kuke jira ga al'ummar Nijar? Na farko muna da fulɗa sosai mai kyau tare da hukumomin Nijar tunanin da ke zuciyarmu shine na gana an yi amfani da shugabancin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya daga shugaban ƙasar Nijar domin shigar da wani shirin doka kan kare masu aikin jinƙai. ne mai wuya da aka fara da kuma muke fatan zai ci gaba. Doit se continuer.